الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهتوا أولا غريمي البركة غريم غني من جهر أدماوة ومن هدو دم سيئة أمو مال إدريس أبو بكر مرنا na samun karuwa da yi na aure muna fatan ubangiji ta'ala ya sa albarka cikin aure ya ba da zaman lafiya ya ba da zuriya ta gari ba tare da ɓata lokaci ba muni aka ce na yi magana a kansa shine haƙoƙin ma'aurata wato haƙin miji akan matarsa da kuma haƙin mata akan miji kafin wannan Allahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunna ta yi wa ma'aurata kai hakkin miji akan mata da hakkin mata akan miji wajibi ne ga ma'aurata su kiyaye haƙƙoƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala akan su idan ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye haƙƙin Allah matarka sai ta kiyaye maka haƙƙinka idan kika kiyaye dokokin Allah da haƙoƙin Ubangiji subhanahu wata'ala mijinki sai ya kiyaye miki haƙoƙin idan baki tsare dokokin Allah ba sai Allah ya jarrabe ki da mijin da bai zai tsare miki haƙoƙin ki ba idan baka tsare dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala ba sai Allah ya jarrabe ka da matan da ba za ta tsare maka haƙƙinka ba za ta dinga wahalar da kai a rayuwa haƙƙin Allah subhanahu ta'ala babba da yake kan kowane ɗan adam shine ya bauta masa shi kaɗai kaɗai masa shirka mu'az bin jabal radiyallahu anhu yace kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ala himari فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال والله ورسوله أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ورب العباد على الله ألا يؤذب من لا يشرك به شيئا yace wataran manzara sama ya goye ni a bayan jaki wannan yana nuna tawabu'u da kankan da kai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hawan jaki kuma har ya goyo ni a bayan jaki wato kamar yanzu ne a ce maka shugaban ƙasa ya hau mashin mai kafa biyu babur kuma a ce ya goyo wani akan babur din yana tafiya a cikin gari na ji ko ciyaman ne ba zai haka ba to manzala ta suma yana yin haka to sai yake ba mu'azu ya tabar ilimi sai yake ce masa ya mu'azu ka san haƙƙin Allah kan bayin Allah da haƙƙin bayin Allah ga Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce Allah da manzonsa su suka sani sai ya ce haƙƙin Allah akan bayin Allah shine su bauta masa shi kadai kada su yi masa shirka haƙƙin bayin Allah akan ubangiji abin nan wanda Allah ta'ala ya dora wa kansa shine kai ya azabtar da wanda bai masa shirka ba wato duk wani wanda bai masa shirka ba ubangiji subhanahu wata'ala ba zai azabtar da shi ba mu'azu bin jabal yace ya rasulullah afala ubashirun nas zan yi mutane albishir ba yace la tubashirhum fayattakilu karka musu albishir sai su dogara da wannan ya zama ba za su dage wajen ibada ba to daga baya da ya zo rasuwa don kada ya zama ya koya ilimi ya bada wannan hadisi saboda haka hakki na farko shine ka tabbatar da tauhidinka ka kore shirka a cikin imaninka Wa wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ku bota Allah kada ku masa shirka sannan haƙƙi na biyu su ne sauran abubuwa da ubangiji ta ta'ala ya wajabta maka kamar sallah ka kiyaye sallah ita ma ta kiyaye sallah sallah tana sa mutum ya zama mutumin kirki ya zama bawan Allah inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munanan ayyuka ubangiji ta ala dace wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala wajen biyan bukatunku da haƙuri da kuma yin sallah idan mutum yana son bukatansa ta biya ya siffantu da abubuwa guda biyu ya siffantu da haƙuri da juriya ba gudu ba ja da baya cewa yana son ya cimma wannan burin ko da abin da ya shafi addininsa ne ko abin da ya shafi ya rayuwarsa wani na cewa la'asar ilan na saba au udrikan muna wa man qadatil a'malu illa lisabirin duk abu mai wahala zan mai da shi mai sauki zan ɗauke shi mai sauki ne da tsayinsa hakina na cimma burina domin babu mai cimma sa sai mai haƙuri sannan haka ka riƙe sallah ka nemi taimako wajen biyan buƙatunka da yin sallah ka gyara sallan farilla ka dinga yin sallan nafila idan ka gyara za ka ga al'amuranka suna tafiya yadda ake bukata ubangiji subhanahu ta'ala yana tausaya bayansa masu yin sallah ma'aurata dole su tsare wannan haƙƙi na ubangiji ta'ala na sallah miji ya umarci matarsa da yin sallah mata ta tashi mijinta domin yin sallah ubangiji ta'ala ce wa amuru ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ka umarci iyalinka da yin sallah kuma ka hakuri dangane da halayen iyalinka ko ka yi haƙuri dangane da sallah ne. ba za mu tambaye ka arziki ba in ji Allah ta'ala yace mu ne masu azurta ka ƙarshe kyakkyawa na mai tsoron Allah ne ba yanzu ce a sai idan kana umurtan iyalanka da sallah wannan sababi ne da zai sa ubangiji ta'ala ya koro maka arziki to da Allah ta'ala da yake ka umurci iyalinka da sallah sai ce ba ma tambayan ka arziki mu ne masu azurta ka ma'ana mu za mu azurta ka ubangiji ta ala ce waskur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya umurci wato abannan ka ambaci annabi isma'il a cikin alqur'ani a cikin wannan littafin ka faɗi kissansa annabi annabi isma'il ya kasance mai alƙawari ne na gaskiya Ya yi wa babansa alƙawari. zai yadda a yanka shi kamar yadda ake yanka rago a lokacin da babansa ya mafarki yana yanka shi kuma ya gaskanta wannan alkawarin ya yadda a yanka shi Allah ta lafan shi da rago Allah ta lafin ya shi manzo ne kuma annabi sannan ya kasance yana umurtan iyalensa da yin sallah da ba da zakka ubangiji ta lafi annabi Isma'il ya kasance abin yarda a wajen ubangiji ta'ala wato ubangiji ta'ala yarda da shi sai don kana umurtan iyalinka da tsalla, to ubangiji subhanahu ala zai yarda da kai wannan misali na kana abubuwa guda biyu dukkanin abin da Allah ta'ala ya tsora maka ko ya tsora ma'aurata na amana na haƙoƙi na ubangiji ta'ala to su tsaya su kyaye wannan haƙƙin kafin su nemi haƙoƙinsu a wajen abokanen zamantakewarsu kan ka nemi haƙƙinka wajen matarka ka ba wa Allah ta'ala haƙƙinsa kafin ki nemi haƙƙinki wajen mijinki ki kin ba wa Allah ta'ala haƙƙinsa akwai amanan da Allah ta'ala ya tsora maka akwai amanan da Allah ta'ala ya tsora miki inna aramna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ta'ala tallata amana wato addinin gaba ɗayansa da tauhidin da sallolin ga sammai da kafe da duwatsu ko za su iya in sun rike su shiga aljanna in ko sun in ko ba su rike ba ba su ba da haƙƙin ba akai su tar jahannama dukkanin su suka ji tsoro suka ce ba za su iya ba za ka tattaka dan adam zai ce shi zai iya shi zai iya dan adam mai yawan jahilci ne mai yawan zaluntar To wannan amanar da ka ɗauko din fa dole sai ka sauke ta kafin ka nemi naka haƙƙin kafin kuma a iya baka naka haƙƙin to bayan wannan sai mu shiga cikin haƙoƙan su ma'aurata ɗin ya ka ce a yi magana a kansu haƙoƙan ma'aurata akwai hukukun mushtaraka akwai haƙoƙa da tarayya ma'aurata suke a ciki shi mijin ana buƙatar ya ba matarsa wannan haƙƙin matar ita ma wajibi ne ta ba mijinta wannan haƙƙi akwai kuma haƙƙin miji akan mata akwai haƙƙin mata kuma akan miji haƙƙi na farko daga cikin haƙƙokan da suka yi tarayya a ciki shine al-mu'ashara bil ma'ruf mu'amala mai kyau a dunkule mu'amala mai kyau kowa ya ba dan uwansa haƙƙinsa kowa ya kyautata wa dan uwansa kowa ya daraja dan uwansa kowa ya kimanta dan uwansa kowa ya dauki dan uwansa da mutunci ya kare masa mutuncinsa kowa ya duba me ya kamata menene dan uwana yake so menene matana take so na mata don ta yi farin ciki menene mijina yake so na mata domin ya yi farin ciki shine ubangiji ta alace wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah wa yaj'al Allah fi khairan kaseera ku yi wa matan ku mu'amala mai kyau ku yi wa juna mu'amala mai kyau da ku da iyalanku idan kuka ji ba kwa son su a zukatanku to akwai yiwuwan ki abu kuma sai Allah ta'ala ya sa alheri mai yawa a cikinsa zai yi ka matar ba ka son amma kuma akwai alherin da Allah ta'ala ya sa a ciki tana da wasu ɗabi'un da in ka auro wata ba ta maka irin wannan abun ba za ta iya haifa maka ƴaƴa masu albarka waɗanda za su amfane ka a duniya da lahira ko da a zuciyanka ka ji ba ka son sai sa shi aure ai mawadda ne da rahama wato soyayya ne da tausayawa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma idan soyayyan ta kare to kuma sai tausayawan kuma sai tare shi sawani da yazo wajen sai na Umar yace zai saki matarsa saboda me yace ba na son ta sai ce illa tuhibbaha farhamha idan baka son ta to ka tausaya mata mana ai abin guda biyu ne sai soyayyar ta dinga raguwa tana raguwa sai tausayi ya rage mace kan duk yadda take son ka daga ran da ta haifi ɗa to ta kasa soyayyan uku yanzu kashi biyu na ɗanta ne kashi ɗaya ne ta bar maka duk abin da za a yi ɗanta ne kawai hankalinta gaba ɗaya ko ta tare da ka yana kan ɗanta ne wannan shi ne babban damuwarta maganan ɗanta haka yin ta yaya so da haka kaga kenan farkon kafin a yaya dan ne soyayyan take cikakkiya amma an fara haihuwa kuma soyayyan za ta ragu to amma tausayawa kuma shi yana nan so da haka sai ka ji tausayinta saboda idan ka sake ta ina za ta je ita ma ta ji tausayinta idan ba ta kyautata maka ba ba ta maka hidima ba bata ta baka ta ba to ai zaka shiga cikin wani damuwa kuma kai ne uban ƴaƴanta ka ji tausayinta in ka take ta wa'annan yaran ina za su shiga wani ya za ta ji a zuciyarta ka ba ta da ƴaƴanta ƴaƴan kuma ya rayuwarsu za ta kasance saboda haka za a samu mu'amala mai kyau a tsakanin ma'aurata ko da kiyayya ta shiga shi yasa Allah ta'ala ya ce in ma ka ji ba ka son ta a zuciyanka to ai zai yi kake abu kuma ubangiji ta la ya sa alkhairi mai yawa ciki domin kai ka sani Allah ta'ala ta ne kai baka sani ka so abu sai zama akwai alheri a cikinsa ai ka so abu ya zama ba alheri kai baka sani ba ka ki abu kuma ya zama akwai alheri a cikinsa so da ka sai ayi hakuri kenan tunda an riga an zama abu nan an zama daya manzala kuma yana cewa la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan rabbiya minha akhar kada mumini ya ji ba ya son mumina yar uwarsa domin idan wata ɗabi'an na bai maka ba ba wani ɗabi'an kuma zai dan adam kuma tara ne bai cika goma ba babu matan da za ka samu a ce ɗari bisa ɗari ba ta da matsala zai yiwa ba mijin da za ki samu a ce ɗari bisa ɗari ba da matsala a'a sai dai a samu alkhairansa sun fi matsalolinsa yawa amma a ce ba da damuwa bai yiwuwa saboda haka dole a yi haƙuri da wato ainihin matsalolin mu'amala mai kyau wanda za ta ƙara soyayya haƙƙi na biyu shine sakin fiska da murmushi da nuna haba-haba ana buƙatar ma'aurata su yi wa junansu wannan ka sake mata fiska ka mata murmushi ka fahimci kana haba-haba da ita ka nuna mata soyayya manzo Allah ta sama kamar da Aisha tace in ya shigo gidansa da murmushi yake farawa dariya yake yi saboda kaga idan ka zo koda suna cikin damuwa in ka zo ka dan fara murmushi kana dariyan nan shike nan sai su ji gaba ɗaya wannan abun ya yayi musu haka nan ya shigo gida ke ma ki masa murmushi ki dariya ko da ya ɗebo damuwansa a waje to sai ya ji gaba ɗaya duk da wannan damuwa wannan yana cikin mu'amala mai kyau na ma'aurata kuma haƙƙi ne wanda kowa zai bawa dan uwansa manzala kuma yana cewa la taqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhin tariq tabassumuka fi waje a kai sadaka sadaka karkare na aikin alkhairi ko ya yake ko da ka da dan uwanka ka sake masa fiska kuma ka yi masa murmushi ladan sadaka za a baka ma hausa suna cewa sakin fiska ya fi shimfiɗan taburma ko shimfiɗan fiska ya fi shimfiɗan taburma idan da bako zai zo wurinka sai ka shimfiɗa masa taburma amma kana ɗaure fiskan kai na ɗaure kana nuna baka ji daɗin zuwansa ba bayan ka jin sa tashi ne amma ya zo a ah, baka ai sannu da zuwa kai kana dariya kana murmushi ba za ko baka fuda masa taburma ba ya ji daɗi ya san cewa ka ji daɗin zuwansa to wannan ka kenan ina ga wanda kuma kace zaune da ita din kuna tare wurin kwanciyar ku ɗaya ka sun ce zo mu zauna zo mu ɓata ballantana kuma wanda dama abokiyar zaman ne ne zai dawamar da wannan zaman zai kusar da duk wasu damuwoyi shine ya zama ana sake fiska ana nuna walwala ana murmushi ana nuna ana haba-haba da kai ita ma tana abin nan kai ma kana nuna kana haba-haba da ita sannan abu na gaba na uku shine tsafta haƙƙi ne namiji akan matarsa ta yi tsafta haƙƙi ne na mata akan miji shi ma ya zama mai tsafta tsafta na muhalli da tsafta na jiki da tsafta na sutura ka tsaftace gidanka ya zama mai kyau ka ajiye ta auri mai kyau ita kuma ta tsaya da tsaftace gidan da shara da goge nan da wanke nan idan an zo gidan a same shi mai kyau kai ma in ka shiga kaga gidanka da tsafta za ka yi farin ciki ita ma in gidanka da tsafta za ka yi farin ciki sannan da tsaftace wato ainihin jiki kar ka zauna da dauɗa ita ma kar ta zauna da dauɗa za a rungumi juna za a kwanta da juna idan ka zama kazani ai ba za ta ji daɗin kwanciya da kai ba ita ma ta zama kazaniya ba za ka ji daɗin kwanciya da ita ba kaga tsafta yana da kyau kuma tsaftan ya zama al'adan ma'auratan ne ba wai sai za a kwanta a yi wanka ba kullum mijinki fesfes kullum matarka fesfes abun sha'awa so da haka bayan ka tsaftace jikinka ya zama kullum za ka yi wanka kuma za ka yi wanka da sabulu za ka fesa turare wa jikinka to matanka tana marmarinka in matarka ta maka kai ma kana marmarinta sannan da tsaftace tufafi kar ka zauna a cikin dauɗa. ka zama mai tsafta tufafi ba sai ya zama tsago ba ko da tsago ne idan aka wanke shi aka goge shi to zai burge To da a san ka dai cewa kai mai tsafta ne tufafinka koyaushe suna wanke suna goge ba a cikin dotti kake yawo ba ba a cikin tsoyi kake yawo ba ita ma haka ta zama wato ainihin mai tsafta ga abin da ya shafi tufafinta manzar abin da abuwa wannan imam mali yana cewa haskin siyabaka ta fa innaha zainur rijali biha haka wa tukram wa jadidu thawbika la yadurruka ba'dama takhsha al-ilaha wa tattaqi ma yahrumu wa rafiqu thawbika la yaziduka ri'atan inda al-ilahi wa anta abdun mujrim ka kyautata tufafinka gwargwadon ikonka da shi ake girmama ka a daraja ka ai dan adam yana ɗinka riga ne ya wanke goge ya sa fita cikin jama'a don a daraja shi a karrama shi da zai fito kazami kowa gudun sa zai dinga to kai ma za ka samu kima a wajen matarka idan ya zama kana tsaftace tufafinka ita ma za ta samu wannan kima yace sabon tufafinka bai zai cutar da kai ba matukar ka ji tsoron Allah don kana kullum kana sa sababbin kaya ko kaya masu tsaf tsaf wannan ba shi ne ake cewa son duniya ba wannan bai zai cutar da kai ba imam Ali ya ce jikakken tufafinka tsohon tufafinka wani marar kyau da zai kara maka matsayi a wajen ubangiji ta ba idan kai mujrimi ne to da ka ba wai tufafin ake duwa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah ba duba suranka to da ka tsaftace kanka domin ka sama wa kanka wato ainihin mutunci mace ita ma ta yi tsafta ka zama mai ado wa iyalinka kamar yadda ake son ta zama mai ado ga mijinta Abdullahi bin Abbas ya yace inni uhibbu an a atajammala limra'ati kama uhibbu an ta tatajammala Ya ce ina son na yi wa mata na ado kamar yadda nake son ta mini ado kuma harrama zinatallahi allati أخرج لعبادي Inna الناس إن الله جميل jama'a. Allah الله في ado تعدوما ina son ma a ayi manzon sun yace Allah mai ado ne kuma ina son ado saboda haka kai ma kamar yadda kake bukatan matar ka taimaka ado to kai ma ka zama mai mata mai mata ado ita kan mace babban adon ma sai ta yi kulliya da za a ce ba ta kulliya ma to sai zama ta rage kenan shi namiji ba kulliya ado yake yi in kai wanka ka shafa mai ka ɗan tace gashin ka da gemun ka in kana da shi ka zuba riganka kawai ka fesa turare ka yi ado kenan to mace kuma ina za ta wani sai a ce ba ta kulliya ba sai ka shafa hoda ta shafa gazal ta shafa jambaki da wani jagira ne ko mene ake ce masa sai abubuwa dai na ado idan sai haka to sai a ce ta yi kwalliya to ana bukatan ta yi wa mijinta kwalliya domin idan ta yi kwalliyar nan za ta ƙara kyau zai ƙara abin nan za ta ƙara burge shi kuma idan da tana da wani muni muni ma wannan kwalliyar zai tafiyar da wannan muni sai za idan za ka je neman aure kar ka yadda mata ta zo maka a cikin kwalliya ran da ta goge shi to za ka ce ba ita wani amma in ta zo maka babu kwalliya sai ka ganta ta burge ka to ran da ta kwalliyan kuma sai abun ya ƙara kyau sai ka ji ka ƙara son to dama kuma su mata iyayen kwalliya ne kamar da umarni ta dace o oh, man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil hisami ghayr su su ƴaƴa mata ana tada su a cikin a cikin kwalliya ne da za a ce ƴaƴa maza ne gaba ɗaya kake da su to ba ka san ma wani ɗawainiyan yara ba eh amma Allah ya baka ƴaƴa mata to kayan kwalliye kwalliyan su kawai sun gulla ne a wajen ka. to kuma haka kin suke so kuma akan haka ake ake ta da su idan akwai wani na kasu wani tawaya a jikinsu na su ko na halittarsu to wannan kwalliyan sai ya toshe wannan sai kaga ta fito maka yadda yadda kake so in kuma dama babu wani na kasu a jikinta tana da kyanta to in sai kwalliyan kuma sai ya kara mata ya kara mata kyau kamar inda wasa suke cewa ai ko kana da kyau ka kara da wanka ko min kin mutum ba wanka ya zai zama wani iri kenan ko to amma sun ce wa malhulu illa zinatan min naqisatin tammimu min naqsin idza kana aqsara wa amma idza kana al-jamalu muwaffaran ka misliki lam ya'tat ila an yuzawwara suka ce ado irin wannan kayan ado ado nan to wannan ado ne ga wanda adonta bai cika ba wato wanda kirki bai cika ba tana cika da ne idan kyan ya gaza amma idan kyan wato cikakke ne kamar irinki ina yi wata mata wata budurwansa ne kamar irinki to ai ba bukatan ma a masa wani cuwa-cuwa a ce za a yi wani makeup ko za a yi wani abubuwa wanda za su rurrufe ainihin jikin jikin kansa shi kansa wato ainihin mai kyau ne amma wannan ba kowace mata ne take samun irin wannan ba wata sai ta yi kwalliya take kyau wata kuma in ta kwalliya ma ya bata mata kyan ma sai ka ga abin fi maka ba ma kawai da ta bari ma haka kawai ba ta yi ba da ta fi kyau inda sai tsafta kawai to wannan yana da kyau mata su kiyaye irin wannan sai kuma ba kwalliyan za ka yi ba amma yana da kyau kai ado ko don iyalinka ko don ka samu matsayi a wajen iyalinka ya zama na kana tsafta kana ado haƙƙi na hudu daga cikin haƙƙoƙan ma'aurata wanda kowa haƙƙi ne a kansa akwai afuwa daga kurakurai da ake samu na zamantakewa tana yi maka laifi tabbas sai kai ma kana yi mata idan ka ce ba za ka yafe nata ba sai ta ma fita ce ba za ta yafe ba shi sai ku zauna a cikin gaba da fata da tashin hankali sai zama zamantakewa na aure mai daɗi ba za ku same shi ba Abin har ya shafi ƴaƴanku kullum kuna cikin rikici sai ƴaƴanku su taso ba su da tarbiyya amma idan akwai afuwa idan ya yi miki laifi ya yafe masa kuma in ta maka laifi ka yafe mata domin ba yadda za a yi ka zauna da mutum aji ba ka masa laifi ba dole za ka masa idan ka ce ta yi maka kaza ta yi maka kaza to ai kai ma ka yi mata kaza ka yi mata kaza sannan idan ta maka laifi ai akwai wasu abubuwa kuma waɗanda take maka na alkhairi ka kalle su sai sa ka yafe mata wa'annan laifuka suka ce wa idal habibu ta bi zanbin wahidin ja'an mahasinuhu bi alfi shafi idan kana son mutum sai maka laifi guda ɗaya to za ka samu abubuwa da ya maka na alkhairi guda dubu wanda za su ceci wannan laifi idan ta yi maka laifi ka duba alkhairanta kuma idan kai mata laifi ita ma ta duba alkhairanta da irin tsawainiyanta da kake ɗauka da irin soyayyar da kake nuna mata da hidiman da kake mata ita ma ta maka sai ka duba hidiman da take ma da soyayya da take nuna maka da abubuwa da take yi don kai wannan abu sai ya ceci wato ainihin wannan laifin in kuma kake kana son matar da kwata-kwata ba za ta maka laifi ba za ka yi zamantakewa da ita na aure amma kata ta maka to babu ita a duniya kwata kwata babu ita don manzo Allah sa kuma ma matansa suna bata masa har yayi hijira ma sun taɓa bata masa da yayi hijira wata guda yake bare ke shiga wurin su ba wata guda to da sun masa abin da ba daidai ba sun haɗe masa baki daga ba kwana ashirin da tara ya dawo Aisha ta ce a wata kace ka koma ka kare ka kwana ka ba ma lallaɓinsa za a yi ba ko ana murnan ya dawo ita to ai akwai wata mai yin ashirin da tara to da aka yi haƙura haka to bayan da ka iya da su to da aka babu wata mata wanda za a ce ba za ta ɓata maka ba ba wani mutum a duniya da za ka zauna da shi a ce wai ba ba zai maka wani abun da bai yi maka ba babu shi shi yasa ko dai ka rayu da matar ka a haka ko kuma ka yin aure ka zauna kai kadai in ka zauna kai kadai kuma zulumin duniya kawai ya ishe ka baka da abokiyar ɗebe kewa wanda za ta dinga ɗebe maka kewa ko ka zauna da mutane kana ɗebe kewa da su kana ɗan jin daɗi kana mantawa da wasu damuwoyinka da ɓacin ranka ko kuma ka zauna kai kadai kullum ka dinga damuwa da ɓacin ran gila ya haifar maka da ciwon zuciya ko hawan jini idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka lam tarqa alladhi la tu'atibu fa wahidan aw fi akhaka fa innahu muqarifu dhanbin taratan wa mujanib ya zama kowane abu zai kai magana duk abin da aka maka kai ba sauti a ciki an min kaza an min kaza don ba za ka samu wanda za ka zauna da shi baka zarge shi akan wani abu da yake maka ba ko dai ka rayu kai kadai ko ka rayu da mutane kana haƙuri a bisa matsalolin wannan ko maza ne balle mace wanda hankalinta rabi miji ne dole za ta yi maka wani abun tunaninta ma bai zai kawo mata kuskure ba ne sai ta yi wani abun za ta maka shi don ta da maka ne amma kuma ɓata maka zai yi ita ba wannan ne tunaninta ba sai ta yi abun sai ta gane cewa ta yi kuskure ne wani abun zuciya zai ɗauke ta ta yi shi sai bayan ta yi shi cikin sakon ta kuma ta dawo tana nadama saboda hankalin ta rabi ne shi yasa a ba su shugabanci sai kai hakuri akan akan irin wannan ita ma ta yi hakuri akan akan irin wannan wannan haƙoƙa ne wanda kowa dole ba wa ɗan uwansa sannan haƙi na ƙarshe wanda suka yi tarayya a ciki shi ne haƙƙin kwanciya haƙƙin saduwa wajibinka ne kana saduwa da iyalinka domin ka kame ta daga faɗawa cikin zina wajibinta ne a baka dama ka sadu da ita domin karka je ka fada zina wannan shine sirrin auren ma gaba ɗayansa wannan haƙin idan ba a ba da shi to kullun cikin rikici za a dinga samu a gidan za ka ji kana jin haushin ka ba kare mai ta maka a sai kawai ba ku saduwa ne ka ji tana jin haushin mijinta sai kare sa ne mijin yayi a sai ba saduwa da ita ne kuma ba ta nema yaƙi ba ne ko shi ya nema ta ƙi ba ballantana kuma idan ya nema ta ki ko ta nema ya ki wannan za su dinga rayuwa na jin haushin juna ubangiji ta lace kunna libasun lakum wa antum libasun lahum matan nan tufafin ku ne kuma kuma tufafin ku ne kaga karshen mu'amala dai a ce matar ka riganka ne kai kuma riganta ne kaga zaka tafi ba riga ne zaka fito tsirara ne duk inda kake kana bukatar tufafi alaƙar namiji da mace kenan alaƙa ce wanda take wato haɗaɗɗiya wanda ta haɗu wanda ba a rabuwa koyaushe namiji yana buƙatar matarsa mata tana buƙatar tana buƙatar mijinta galibi rikicin aure da ake samu akwai rashin saduwa a ciki kana nan kana harkokin ka baka damu da ita ba ita tana nan tana ta jin haushin baka damu da ita abu ɗan kaɗan in ka mata sai zama babba ɗan kaɗan wanda tana ta harkokinta ta ita damu da kai kana ta jin haushinta abu kaɗan idan sai sai zama laifi karami sai zama babba amma da za a dinga saduwa ana gamsar da juna to za ka ga duk wasu ƙananan matsaloli za a yace su duk wani duk wanda ya jawa ɗan uwansa bukata ya gamsu wace gari cikin farin ciki za su rayu wannan yinin gaba ɗayansa a cikin farin ciki in akwai ƙananan damuwa ma duka za ka ana maka hidiman da baka ma baka sa ma a maka ba ana yi maka ita kai ma za ka iya mata hidiman da ba ta ce kai mini ba saboda jin daɗin rayuwa da kuke yi. to wannan shine sirrin aure kuma idan an rasa wannan haƙƙin to za a samu matsala za a samu damuwa za a samu ainihin rashin kwanciyar hankali idan baka da lafiya ba ba ba ba ba matsala ka je ka nemi magani idan ba za ka iya biya iyalinka bukatanta ba sai ka haɗa da magani to ka haɗa. maganin da bai zai cutar ba ita ma haka idan ba za ta iya miji biya mijinta bukata ba sai ta hada da wani magani tana da raunin sha'awa to ta hada da maganin maganin da bai zai cutar ba wanda zai biya wannan bukata da a samu dankon zumunci na soyayya tsakanin ma'aurata sai ba ta haramta ba ta haramta wannan ba abinda suke bukata shine a zauna lafiya sannan wannan saduwan kuma yana da lada a wajen ubangiji ta'ala manzala sama ya ce wa fi bubri a sadaka sai yanku ya sadu da iyalinsa akwai ladan sadaka wani ya ce ya rasulullah a ya ahduna shahwatahu wa yakunu lahu ajr yanzu mutum ya biya bukatan sai ji daɗi kuma a bashi lada manzo sun ya ce to ba ni labari da ya je yayi zina kam babu alhaki ne in yayi zina za a rubuta masa alhaki yace to haka nan kuma idan yayi sadda iyalin sa za a rubuta masa lada ka kenan saduwan kansa ibada ne sannan kuma yana haifar da alkhairi da yawa bayan daɗa da zamantakewa yana kawo da hanyar saduwa ne ake samun da tsako shine aghla ma yamliku al insan mafi tsadan abin da dan adam ya mallaka shine da ba a samun sa ta hanyar saduwa shi yasa ai kaga annabawa suke yin aure shi yasa sahabbai suka yi aure shi yasa waliyai bayin Allah suka yi aure saboda me saboda akwai alkhairi suna auren kuma suna kusantan iyalinsu saboda alkhairin da ke cikin kusantan iyali in ba gaba wani gudun sa da har abada ba zai aure ba har ya mutu amma akwai alkhairi a cikinsa ne shi yasa Allah ta'ala ya shar'anta shi ya kwadaitar da shi manzo sama ya kwadaitar da auren kuma shi ne fi kowa ma yin auren Allah ya halatta masa aure mata tara gaba daya kuma yake tazawwajul wadudal waluda wa inni mukatirun bikum al umam yawm al qiyamah ku aure mata masu nuna muku soyayya ku aure mata masu haihuwa zan yi alfahari da wato ainihin yawan ku ranar alkiyama ko da ka wannan haƙin shi ma sai a kula da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna li zawjika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wani bai fi kare ka haƙa fa'aɗi kulli zai haƙin haƙa matarka tana da haƙƙi a kanka kanka yana da haƙƙi a kanka idonka yana da haƙƙi a kanka baƙonka yana da haƙƙi a kanka kowa ka ba shi haƙinka da ka karka manta da haƙƙin kanka karka manta da haƙƙin iyalinka karka manta da haƙin baƙonka karka manta da haƙin mai haƙi manzon ya ce kowa ka ba shi haƙƙinsa ba ƙoƙari ba ne ba ƙoƙari ba ne ya zama na kai ba ruwanka da matarka baka biya mata bukatanta baka ba ta hakinta na aure wannan shirme ne kuma wauta ne kuma shi zai dagula littafin zamantakewan ku na na aure kuma zai za ku yi asaran alkhairai da yawa da sababin da sababin wannan shi yasa zo a hadisi manzo sun yace duk mutumin da ya kira matarsa domin ta biya mata bukata sai ta ki to za ta kwana mala'iku suna tsine mata a wata hadisin Allah ta'ala zai yi fushi da ita to kaga haƙƙi ne wanda yake wanda yake babba to sai haƙƙin wato miji akan matarsa wanda ya ke banci miji ne babu da ke ban bai shafi mace ba kafin a zo kan na mace wanda bai shafi namiji ba haƙƙi na farko shine haƙƙin da'a to fil ma'ruf mace wajibi ne ta yi ta da'a wannan haƙƙi ne nasa a kan ba a cewa namiji yau matarsa da'a sai zai mata alfurma ba a cewa mata ta ba wa miji umarni a'a miji ne mai ba da umarni matarsa ta yi kaza ita kuma mata sai zai ta nemi alfurman a mata kaza Ko da kake nan da'a miji ake yi wa ita kuma mata kyautata mata ake yi khairukum khairukum li ali wa ana khairukum li ali wanda yafi kowa alkhairi ji manzo sun wani yafi kyautata iyalinsa Yake to ni na fi ku kyautata iyalinsa ita ko mace wajibi ne ta da'a manzo sun ce law kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha in idza min haqqi alayha da zan umarci wani wani sujjada da zan umarci mace ta yi mijinta sujjada so da girman haƙƙin miji akan mata to ba a yi wa kowa sujjada sai ubangiji subhanahu wataala amma ta ga kenan da'a kan dole kai masa da'a dole ta masa ta masa biyayya sannan yace idza sallat al mar'atu khamsaha wa sama shahraha wa ba'ad ba'alaha dakhala jannata rabbiha idan mace sai salloli guda biyar sai azumin wata ramadan sai wa mijinta biyayya za ta shiga aljannan ubangijinta ta fi ta ba zai cika ba dole sai ta yi wa mijinta wato ainihin biyayya wannan ina yi bari na bari amma fil ma'ruf idan ya umarce ta da sabon Allah ba za ta yi ba idan ya hana ta yin sallah wani abu na wajibi ya hana ta wannan ba za ta bi ba saboda la ta li makhluqin fi ma tilqari inna ma ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne a abin da aka sani a shari'a abin da bai saba a shari'a ba in ya saba a shari'a ko ba a yi wa mutum biyar ko iyaye ne ba mutum biyayya akan sabon Allah wannan ta nami to da haka amma da'a duk abin da bai saba Allah ta'ala ba dole ne ke wa mijinki wato ainihin da'a hakki na biyu shine yin ladabi da biyayya yin ladabi da biyayya ko da ke biyayyan shine ta amma ba shi dai na hada sai sai ladabi da biyayya saboda haka yin ladabi shine girmama mijin da nuna cewa shine sama da ke da nuna cewa ke ba komai ba sai a gabansa saboda ubangiji ta'ala ya shugabantar da shi a kan Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim so da haka maza su ne sarakuna akan matansu su ne jagorin matansu su ne shugabannin matansu saboda ubangiji ta'ala ya fifita maza akan mata ya fifita maza akan mata ya fifita maza da ilimi akan mata galibin malamai mata ne ko maza maza ne in za ka zama malama mace ma in za a kwatanta ilimin ta da malami na miji sai ka gaba wa ilimi ne sosai ba amma dai da ba a cika samun malamai mata ba to idan aka samu sai a ce malama sannan yasa annabawa suke fitowa cikin cikin maza ba sa fitowa cikin mata saboda sun fi su ilimi sannan Allah fifita namiji ta hankali fiye da fiye da ainihin mace shi yasa maza sun ake cewa walam ara na naqisati aqlin wa din wa asaba li rajul hazim min ihda kunna ban taba ganin mai sauyayyen hankali da addini da take tafiyar da wato hankalin namiji jarumi kamar irin ku ba yake gaya wa mata to kaga ce sa idan an zo wajen shaida sai ya zama mata biyu suna matsayin namiji guda ɗaya ne kamar yadda manzo da kuma ya ta aka tabbe shi menene sauyayyen hankalin su yake to ai da ta'ala ya ce idan ba a samu namiji ɗaya ba a wurin shaida to a samu mata guda biyu saboda kamata mata biyu ne suke tsayawa a matsayin wato namiji ɗaya a wajen shaida kaga Allah ya fifita maza a babin shaida akan mata sannan na ubangiji ta'ala ya fifita maza akan mata a wajen karfi a wajen karfi na yin abu A kuzari na yin abu shi yasa cewa wai duk abin da namiji zai iya yi mace za ta iya yi wannan karya ne ai ba mu gani a kasa ba magana ne kawai cewa wai what man can do woman can do ba haka bane da haka ba mu gani a ƙasa ba sai dai a a faɗa amma ba mu ga wasu ayyuka na ƙarfi yau wata mata tana soka tirela haka tana request da tirela ta yi gaba ce ba aka cika social media da ita a sai ba ta iya yanke na abin da namiji zai yi Allah maza nawa ne masu soka tirela za ta iya sauke tirelar siminti a zuwa tura mata buhun shinkafa in an samu kuma an dina ya ta kina a sai ba aikin su bane ba ta iyawa ne saka akwai abubuwan da ba za su iya ba namiji ya fi mace ƙarfi kuma inda mace za ta zama mai ƙarfi kamar namiji da sai zama aibi ni ba na baka shawaran ka aure ta a ce kamar namiji take wajen kuzari da ƙarfi a an wata za ta yi sama da gaje na <laughs> ko za mu zaba ya shiga ka kawai ai mace ba a son mace mai kasala ake zuwa jikin ta zama irin na na mace sakikken jiki ba irin namiji ba ya kazu ya sura'uha laula tasabbutuha idza taqumu ila jarati al-kasab in ta za ta shiga gidan makwata kasala yana neman ya kada ita kasala kamar zai kada ita to yabonta kenan amma kai kuma namiji ya ce bai kasala to an maka ne an ai abin nan ya zama aibi a gare ka to saboda haka Allah ya fifita maza akan mata da karfi karfin ba irin na ba ba ba abin nan ya ninka na mata sai dai namijin rago ne kawai shikenan mace sai ta fi shi karfi haka ne ka shiga babin jihadi maza ne suke jihadi ko mata maza ne ai mata ya su dinga yawa masu rauni wanda aka rauni a jihadi abun nan magani su dinga ba su magani sai ka dinga lissafa irin waɗannan abubuwan sai ka ga wurare da yawa ubangiji ta'ala ya fifita maza akan mata shi yasa da aka zo a babin aure sai mazan suka zama su ne shugabanni akan iyalinsu namiji shine shugaba za ka dole ne ta masa wato ainihin ladabi da biyayya abu na uku dole ta masa hijima dole ta kifa masa abinci dole ta share masa gida ta wanke yara ta kintsa su tafi makaranta duk abin da a al'adance mata take wa miji na hidima wajibi ne ta yi a kamar yadda wasu ustazai suke cewa ba wajibi ba ne har wasu matan su ɗauki wannan abun a matsayin hujja waye ni ma na auro ba ka auro ne don ki zama baiwar ka ba wannan ba shine aure ba wannan ba gaskiya bane na auro ki lalle ba don ki zama baiwa ta ba amma dole kuma ki min hidima Fatima radiyallahu anha tana yi wa sayyidina Ali hidima kan da hannun ta kanta kanta sai ta ji labarin an kawo bayi kuyangi an ribato su daga wajen yaki, gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ta tafi gidan ba ta samu zaga sa sama sai ta samu Aisha ita ce Aisha to kin ga ga yanda hannuna yake gaba ɗaya aiki ya mini yawa ki gaya wa babana ya bani baiwa guda ɗaya wanda za ta siya ni aiki ce suna aiki shi nan ta koma da manzo sama ya zo sai Aisha ta gaya masa cewa ga abin da Fatima ta zo yarka ta zo ta nema shi nan manzo sama bai yi wata wata wata da gidan sai jina Ali je same su suna kwance da Fatima za su tashi ce a ah, ku ci gaba da kwanciyanku an gaya mini ga abin da kika zo nema cewa a baki mai ciki hidima da bari in gaya miki abin da ya fi wannan idan kun zo kwanciya kuri subhanallahi talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da hudu ɗari kenan yake haza khairun mimma ta'altuma wannan ya fi alkhairi daga abin da kuka nema na baiwa wanda za ta maku hidima shi kenan ba ba su ba su ci gaba da rayuwarsu haka kaga a sai inda ba wajibi bane za ta jure wannan ne sannan kuma ko da a ce ba a samu hujja na shari'a ba ai al'ada ta wajen ka mace sai wa mijinta hidima da za a ce kai talaka za ka auri mace sai a ce amma ba za ta jefa maka tuwo ba ba za ta share maka ɗaki ba duk wani hidima dole kamata za ka yi ta aure ta ne haka ake a gidansu ne kaga ba haka ba ne ka ne da isa ka ɗauke wa iyalanka wasu abubuwa in ka ga dama amma ba wajibi ne su yi ba wannan abu ne kyautatawa ne ba ba wajibi ne su yi ba wajibin su ne su to tun da ku al'ada ta hukunta haka kafin ta kafin ai auren ta ma za a ce to a fara koya mata girki ta fara girki ta fara shara ta wasu ayyuka duk na gida ana koya mata saboda ita ma ta sani in ta zo za ta yi wannan abun a gidanka saboda haka al-ma'ruf urfan kalmashruɗi shar'an al'adatu muhakkama wannan al'ada ta wajibta wannan saboda aka al'adance wajibi ne a shari'a wajibi ne dole ta maka ta maka wannan hidima sai dai kawai a babin tausayawa ka ɗauke masa wasu abubuwa wanda kake ganin suna takura mata domin kuma akwai wani abu da ake ce masa tausayi ko da mutum mai maka hidima ne ko bawanka ne ana buƙatar ka tausaya masa duk wanda yake ka ana buƙatar ka ɗauke masa wasu abubuwa shi yasa manzo Allah ta sawa matansa suna masa hidima amma kuma saboda makarimul akhlaq nasa wannan ta samu yana tatsan nonon akuyarsa zai sha nono sai je da kansa ya tatsa in ya ga dama zai ce je ki tatso nono ki kanu kaga na za ka ce je ki je min ruwan sha je ki kamin abinci zubo mini shayi a filas ɗin nan ki kamin wata ran kwan ga dama ka je ka zuba da kanka ka je ka ɗebo ruwan da kanka ka zo ka sha kaga aikinta ne amma sai ka ɗauke mata manzon sama yana ɗinke takalminsa da kansa da rigansa da hannunsa wannan cikin makarimin akalam nasa da biyunsa a sai matarka ne ya kamata in riganka ta yi fashi ta ɗinke maka takalminka ya ɗinke ta ɗinke maka can wani abin nan wani wuri ga shara na a cikin ta share duk wannan ayyukan nata ne amma sai kai ka je ka taya ta saboda tausaya mata ko kila abun ya mata ya yi mata yawa amma dai wajibi ne ta maka wannan hidiman haƙƙi ne naka a kanta sannan daga cikin haƙoƙinka a kanta dole ta tsare maka dukiyarka da mutuncinka, ko a ce mutuncinka ta kare mutuncinta ta kare maka mutuncinka idan kana da mace a gida ai akwai dukiyar da ka bari ka fita sai zama idan mace ta gari ka bari ko ka bar gidanka baka da matsala kana tunanin akwai mai maka gadi idan ka ji mutum wai ya fita kasuwa ko wurin aiki an balle masa ɗakinsa to za ka samu bai da mata ne ko kuma matan ta tafi a unguwa amma yana da mata a gida baya ma wani tunanin wai wani zai zo ya shiga gidansa ko zai balle masa ɗakin to wajibi ne ta kiyaye masa dukiyansa da ke cikin gida. sannan wajibi ne kuma ta kiyaye mutuncin kanta har ya zama ta shigo da wani a gidan sun yi lalata ko ta fita wani wuri ta je ta yi lalata ko ta fita tsirara tsirara ko ta zama mai leke ko mai zubar da mutunci domin idan mutuncinsa ya mutuncin tabu to shi ma mutuncinsa ya tabu za a ce matar wani ne Allah ka wannan kuskure ne manzala sa sama a cikin hadisi ce. yace khairun nisa'i allati idza nazarta ilaiha afarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa mali wa fi alkhairi ma sai tana in ka kalle ta zaka ji dadi saboda biyayya da take maka da ladabi da iya kulliya da murmushi da dariya sannan idan ka mata kake tsaye ta yi idan kuwa baka nan za ta tsare maka dukiyanka da kuma kanta kaga wannan wajibi ne ta tsare kuma ubangiji ta'ala ya faɗa a qur'ani yace fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah mata na gari fa masu masu mazajen su da'a ne sannan masu kiyaye duk abin da ya waje wasu kiyaye ne na hakokan wato ainihin iya abin nan mijinsu ko na mijin mijinsu ko mutuncin mijinsu so da Allah ta'ala ya umarni a kiyaye so da haka wajibi ne ta kiyaye wato ainihin mutuncin mijinta da kuma dukiyar mijinta karta almubazzarantar amma wasu kuma sata suke wani da wata idan ka zo ka bude shinkafin shinkabanka abin nan a sito dinka, to za ta dinga ɗiba ne tana sayarwa maginka tana ɗan ɗauka tana kirgawa tana koyarwa, tana sayarwa to kaga wannan ta kiyaye dukiyar mijinta ba wata kuma almubazzaranci za ta dinga yi dole yana daga cikin rashin kiyayewa a dinga watsar da abun ana ganin sa yana lalacewa ba za a kintsa shi ba ko a yi abinci a yi ta zubar da shi wannan duka rashin tsare dukiyar miji ne Allah zai tambaye mace don ta yi wannan ranar alkiyama sannan daga cikin haƙoƙin miji akan mata dole ne ta miƙa kanta duk lokacin da ya neme ta ko da ba ta da sha'awa ko ba ta da sha'awa shi namiji ne in bai da sha'awa bai isa sadu da matarsa ba amma mace ko ba ta da sha'awa miji zai iya saduwa da ita kuma za su ce in ya nema ta ki za ta kwana mala'iku na tsine mata Allah ta'ala kuma zai kushi da ita kaga dole ta nemi yadda za ta biya masa wato ainihin bukata abu na ƙarshe daga cikin haƙƙin biji akan mata shine katta yi azumi sai da izininsa me yasa wata kile buƙace ta manzala sama ce la illu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi izni ba halatta mace ta yi azumi izin ta yana nan sai da izininsa sai da izininsa saboda zai waye ne ne ta sai sa Aisha radiyallahu anha ce wallahi wani lokaci ba ta iya biyan azumin ramadana sai a sha'aban saboda mai saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kai ya nemi ke zama tana azumi sai zama azumin nan duk watannin nan su shige sai watan sha'aban wanda daga shi sai ramadan za ta samu tafiya saboda kiyaye haƙƙin mijinta to idan za ba ki karki azumi na nafila ba ba ki karki biya azumin ramadan da ake binki ba amma ki nemi izinin mijinki kafin ki domin zai iya yiwa kuma wato ainihin ya neme ki a lokacin da kike azumi kuma idan baki nemi izinin sa ba kai azumin idan ya buƙaci ki ya halatta ki iya wannan azumin ya sadu da ke kuma bai laifi a wajen Allah subhanahu wata'ala ba kamar yadda wajibi ne in zaki fita daga gidansa sulkin nemi sulkin nemi izinin sa haramun ne mace ta fita daga gidanta ba tare da ta nemi izinin mijinta ba kuma wannan dai ta a tuhume ta ko wani abu take zuwa ta na ha'inci ko tana ha'intar mijinta kin mata akan miji haƙƙin mata akan miji na farko shine nafaka wato ainihin abunda ake cewa bai da kalma ɗaya da hausa ana cewa ciyarwa amma ba ciyarwa ne kawai ba wato idan balarabe ya ce nafaka ciyarwa ya shiga tubatarwa ya shiga ba da wurin zama ya shiga yin magani ya shiga saboda haka wajibinka ne ka kawo matarka abinci ta ci kuma ko da miliyoniya ne ko ta fi ka arziki in dai ka aure ta Allah ta'ala ya ta maka ka ciyar da ita wajibinka ka mata tufafi wajibinka ne kuma kai mata magani idan ba ta da idan ba ta da lafiya duk da wasu malamai suna cewa wai ba wajibi ne ka mata jinya ba har a littafi akwai amma wannan a al'adan garinsu ne iyaye ne suke jinyan mata mata abin nan 'ya'yansu ko da sun yi aure amma a galibin al'ada maza su suke jinyan iyalinsu yau inda za a zo a ce za a baka mata sai ka ce in fa ba ta da lafiya ni ba zan mata magani ba zan dawo muku da ita kuma ta jinyanta don Allah za a baka ba za a baka ba don haka wajibi ne kai jinyanta duk wanda yana cikin nafaka kuma wannan nafakan shine sa ka zama saki a kanta sai sa ubangiji ta lace الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض بعضكم على بعض سيتي وبما أنفقوا من أموالهم kaga ciyarwa da kake yin nan shi yasa ka samu wannan dama da a ce baka daukan ɗawainiyar iyalinka ga Allah wani barazana zaka mata ka ce wai zaka yi iko da ita zai yiwa amma kai kake ciyarwa kai kake tufatarwa kai ka ba da wurin zama kai ka ba da sadaki wannan ɗawainiyar da kake ɗauka nata shi yasa ka zama shugaba a kanta kuma yanzu za ka auri wata hajiya sai take ta ɗauke maka dukkan wayannan abubuwan gaba daya daki kawai amma wurin zama da ciyarwa da tukwatarwa da jinya duk wani matsalan ta kawai ita ta dauke sai ba za ka komai ba to insha Allah za ka zama yaron ta ne ba mijinta ba a aikace yawa sai dai ka zai a ce mijinta ne a ce mijin hajiya ba kai ta ka taka mata tsawa ba ba kai ta ka bata ka bata umarni da hanewa so shugabancin bai yiwa dole sai ka ɗauki wannan tawaniyan shi ta Allah ta ce da yace maza su ne shugaba shugabanni akan matansu yake saboda siyarwa da tufatarwa da ba da wurin zama da suke yi ko da bi ma an faƙo min amwalihin ne shi yasa suka samu wato ainihin wannan ubangiji subhanahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rawani ya zo ya tambaye shi yace ya rasulullah ma haqqu imra'ati ahdina alai menene haƙƙin matan ɗayan mu a kansa yace an taksuha idza tafaita an tud'imaha idza da'imta wa taksuha idza tafaita wa la tadrib alwajha wala tuqabbi wala tahdu illa fil bayt manzo sun ya ce haƙƙin miji akan mata in ya ci abinci ta ci matukar zaka iya ci to ita ma ta ci ba ana nufin duk lokacin da ka ci abinci ita kai ta ci ba a'a ka ciyar da ita ciyarwa na wajibi in dai kai zaka ci amma in kai ma zaka kwana da yunwa sama da ƙasa ka ne ma karisa. wa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai zai tsora mutum abin da bai zai iya ba kamar tufafi matikar kana sa tufafi idan kala biyu ne kawai kake da ikon yi rigan ka iya kala biyu za ka iya mallaka ba ta da shi dole ka mallaki ɗaya ita kuma ta mallaki ɗaya so da haka wajibi ne ka tsaya da tufatar da ita to kaga da ciyarwa da tufatarwa wannan wajibi ne a kanka idan ka bar matan ka baka ciyar da ita ka zama azzaluminta wasu matan suna koka wannan sai bata da ɗan jauranta sai kama hanya ya tafi kasuwa kasuwar sai je ci abinci ko wurin aikinsa ko a tasha ko a kan hanya su kuma ya basu babu abinci ko zo ya ki yin ne abincin mara daɗi ya je sai mai daɗi ya ci to wannan azalumi ne. yi abinci da daddare a ni ba ni mama nake ji ba sai tafi wajen mai shayi ba sami ni kwai guda uku da rabin biredi samun rabin gwangwami madara haɗa mini indomi ya je wajen mai tsire a bashi sinka biyu uku ya ci wannan azalumi ne Allah sai ya tambaye shi ranar kiyama domin bai ciyar da matansa yadda ya kamata ya ciyar da ita ba amma in kana iya kokarinka kana zaune a shagonka ko ofis ko a wani wuri sai mai tsire zo wucewa sai ka danji ji kwaɗe ka sai kai yanka min ka biyu sai ka ci wannan ba za a ce ka zalunci ba domin can din dama ka riga ka tsare wancan haƙƙi wannan ko ba ka gani ma ballanta na ya wunce taru amma kar ya zama al'adan ka duk lokacin da zaka ci tsire wai waje zaka je ka ci a ba mal ita ba ta da kwaɗayin tsirin ba ka bukatar dama ne sai ka je ka dan sai dan gashishiyar kazanka kullum kai kuma gidanka ana yin miyar kuka babu nama kaga wannan ba daidai bane wannan baka kyautata wa iyalinka ba kai ka dan sha lemonka da ayabanka don kuma gida babu ka bar su a bushe to wannan shine abin da shari'a ba ta so amma in kana iya kokarin ka wata ran ta kama zaka iya ci ba tare da sukin ba ma duk wannan ba matsala bane haka nan tufafin nan ba a ce yanda zaka yi riga haka za ta yi ba zaka mata ba a'a haka zai iya fina ka ila kai kana shiga jama'a fiye da ita kuma na ta iya fina ta din tunda su iyayen ado ne ba dole sai ya zama daidai wa daida ba sannan wurin zama shi ma za ka ba ta wajibi ne dukkanin tufafi da abinci da wurin zama za ka yi gwargwadon ikon ka hunna min haisu sakantum min wujdikum ku zaunar da su inda ku zauna gurgudun yadda kuka samu yunfik zu sa'akin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai da Allahu ba'da usrin yusra duk wanda zai ciyar da matarsa iyalinsa ya ciyar gurgudun halinsa mawadaci ya ciyar gurgudun wadatansa in an zo gidanka a gane gidan mawadaci ne abinci mai kyau ne akwai cefe ne abinci ne mai gina jiki mai kwaliti idan tufafin mai kyau ne wanda zai kayatar ne wanda za a ji daɗin sa shi a jiki ne <coughs> idan kuma kai talaka ne ka ciyar gwargwadon halinka abincinka gwargwadon daidai gwargwadon wadatanka tufafin da za ka yi matarka gwargwadon halinka Allah ta'ala bai zai tsora maka ba sai abun da ya baka kuma in kunci ka shiga ma ubangiji ta'ala zai iya fita ka cikin wannan kunci wannan da Allah ta'ala yake Allah yana sanya wadata ko ko ko sauki bayan tsanani wannan shi yake nuna idan ka tsaya da hidimar iyalanka tsakaninka da Allah gurgudun ikonka to Allah ta'ala zai sauƙaƙe maka al'amuran rayuwanka za ka ci albarkacinsu za ka ci albarkacinsu Allah zai yassare maka zai sauƙaƙe maka saboda damuwa da kai da iyalinka sai ka ga wasu alkhairin suna shigo maka ai albarkacin matanka da yayanka ne so da kyauta samun zaka da kai baka sani amma idan ka ki kace kai baraka musu ba sai Allah ya saka a cikin kunci so da ka tsaya wannan kuma a ji tsoron Allah a kansa sannan idan za ka yi duka kar ka bugi fiska in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta mutum ya bugi matarsa idan laifin ya kai na duka amma duka ba mai tsanani ba sannan kuma ba wanda zai fasa jiki ba sannan ba fiska za a doka ba domin fiska shine mafi ɗaukakan daba ta ɗan adam yasa ko fada za ka yi da mutum ba ya kamare shi ba idan ka kula a dukkan akawo fal yashtan fil waje idan ɗayan ku zai fada da ɗan uwansa ya nisanci fiska to matar ka karka ne karka ainihin abun nan ɗinsa karka ka abin nan karka mari fiskarta ka mari wani kuwa ka bugi wani bangare na jikinta wannan bayan kayi wa'azi bai amfani ba ka kaurace mata bai amfani ba kaurace wa maza sama ya ce ka kaurace mata sai a cikin gidan ka canja daki ko ka canja shimfiɗa amma kar ka fita gidan ka batta duka waɗannan hanyoyi ne na gyara mace wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wa'juruhunna fil madaji wadribuhunna fa in atanakum fa na sabila to da haka wa'azi kauracewa duka ba mai tsanani ba in sun muku biyayya don Allah kar ku sake su wannan ita ce hanya ta taladdar da wato ainihin mace idan matan suna da yawa wajibinka ne ka riba musu kwana ka kwana a nan ko kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku uku duk yanda ka ka tsara ko al'ada ta tsara maka babu laifi to mun yi talati wa khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum in ba za ka yi adalci ba ka aure aure guda ɗaya manzon sun ayace man kana lahu imra'atani fama mala ila ihdahuma ja'a yawm al-qiyamati wa shiqquhuma duk wanda yake da mata biyu sai karkata zuwa ga ɗayan zai zo ranar qiyama yana mai karkataccen jiki zai zo mai shan inna hannunsa da kafansa ɗaya baya sa amfani ranar da domin ya karkata zuwa ga wato ɗaya matarsa yana ainihin yin zalunci wa ɗaya kiri-kiri ya nuna cewa wacce ne damu da ita bai damu da wannan ba wannan kuma bai shafi soyayya na zuciya ba wannan ba dora maka ba wannan tafsadiu an tajidu bainan nisa'i walau harastum kai din hakan ma ba za ka iya ba amma dai karka karkata dukkan karkata ya zama kana tare da waccar ba ka tare da wannan abu na karshe ladduba ko wanda aka sunnanta idan mutum zai tare da amaryansa abu na farko a gurguje ana bukatan su yi nafila raka'a biyu tare ranar da mutum zai tare da amaryansa su yi alwala su yi nafila a biyu tare angon ya zama liman amarya ta zama mamu idan sun yi nafila a biyu sai ya kama goshinta ya ce bismillah nan goshinta nan haka zai rike can wajen gashin kenan ta saman goshinta sai ya rike ya ce bismillah sannan sai ya addu'an da manzon Allah ya sa ya sunanta Allahumma inni as'aluka khairaha وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يا الله إنا روقون الخير انت da alkhairin da ka an ta da shi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da ka an ta da shi idan ka yi haka tun farkon shigowanta ka roƙi alkhairinta da alkhairin da ta zo da shi ka nemi tsari daga sharrinta da sharrin da ta zo da shi ko sharrin na halitta ne Allah zai ɗauke shi ko ba ta da alkhairin Allah ta'ala zai sanya mata alkhairin kai don da aljani ta zo ma in Allah ta'ala karbi addu'an aljani ba za su saki saki ba wannan an jarraba an gani ta mace tana da iskoki a kawo ta daren farko ya yi sallah tare da ita ya rike kanta ya mata wannan ya yi wannan addu'an shi ke daga nan iskokin ba za su sake tashi ba in Allah ya amsa shi ke nan iska ta ita ta tafi domin ka ce ka nemi tsari daga sharrinta da sharrin abin da ya ɗabi'anta da ya kai ai iskoki kuma sharri ne saboda da haka kowane irin abu to wannan wannan addu'a tana da muhimmanci bai kamata a ce mutum ya bata kaga idan masifiya ne ma ka nemi tsari daga masifinka ya zauna lafiya idan mai hakuri ne ka roƙi Allah ta'ala ya baka hakurin nata da alkhairanta da kyautatawanta sai kaga an zauna lafiya sannan idan ka zo saduwa da iyalinka kuma akwai addu'ar da manzon sama ya sunnanta domin kar ku yi tarayya da shaitan a ciki zaka ce bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana da sunan Allah zan sadu da iyalina ya Allah ka nisanta mu daga shaidan ka nisanta shaidan daga abun da ka azurta mu da shi manzon sun ya ce in an kaddara da a wannan saduwan shaidan ba zai cutar da shi ba wannan ba ba wai sai saduwan da ake neman da bane za a yi wannan addu'an a kowace saduwa ma ai ka ce Allah nisanta ka daga shaidan sai ka ce a da masu ta riga ta dauki shi kenan ba sai yi addu'a ba wannan gurguwan fahimta ne wa hadisi wa addu'a tana nan ko ba saduwa ne na neman ɗa don Allah ta ya nisanta ɗan a tare da ku ya sa albarka a cikin al'amarin ku in ku aka kaddara dan kuma to albarkan sai ta shafi dan sai zama shedan ba zai cutar da shi a addinin sa ko a jikin ba idan Allah ta'ala ya karbi addu'a to da ka irin wayannan ladduba yana da kyau a dinga yin su ba mu tsaya a nan ubangiji ta'ala ya sa albarka a cikin wannan aure Allah ya kara fahimtar da mu addini Allah ba da zuriya ta gari Allah ya ba da zaman lafiya wanda suke da niyan aure Allah ta'ala ba su ya ba su mata maza na gari mata na gari mata suke neman mazaje Allah ya ba su mazaje na gari masu bukatan ƙari ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta su da ƙari mai ɗaya ya ƙara ya zama biyu mai biyu ya ƙara ya zama uku mai uku ya ƙara ya zama hudu mai hudu ya ƙara da haƙuri saboda haka <laughs> sai ya zama ma matan da ba su samu mazajen nan ba su ma su samu wato ainihin su shiga ubangiji ta ala ya sa dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh